السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمعا آه. shida ga watan zulhajja alif da ɗari hudu da talatin da ɗaya wacce ta yi daidai da sha biyu ga watan nufamba shekara ta dubu biyu da goma a cikin ci gaba da karatunmu na alfiya tubni malik to insha allahu yau za mu tashi a at to kamar kullum kuma a yadda aka saba insha allahu zan karanta sai a karanta التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكده للنفس أو بالعين الاسم أكدة مع ضمير طابق المؤكدة مع ضمير طابق المؤكدة واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكلا نذكر في الشمول وكلا وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلة كلتا جميعا بالضمير موصلة واستعملوا أيضا ككل فاعلة واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة من أقوى التوكيد بعد كل أكدوا بأجماع يجيء بعد كل قد يجيء أجماع جمعاء أجمعون ثم جمع جمعاء أجمعون ثم جمع وإن يفي التوكيد منكور وإن يفي التنكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل وعن نحاة البصرة المنع شمل to insha Allah za mu magana akan at idan ba manta ba yana ɗaya daga cikin tawaga don mun ce al-bun wa badal to sai muka fara magana kan na'at muka ce huwa tabi'ul mutum al-mutim ma sabaq da sauransu to yau insha Allah za mu yi magana akan taukit in an ce at ma'ana ma'anar shi karfafawa amma a wurin malamai suna cewa wa tabi'ul makhsus wato shine tabi'i mai bi wanda ake killace shi shi kuma at-tawkid yanqasimu ila qismain ya kasu gida guda biyu akwai al-lafzi akwai al-ma'nawi misalin al-lafzi shine wanda za a yi i'adan lafazi anta anta mujtahidun wa ya adamu skun anta wa zawjuka aljanna an nana ta lafazi sannan akwai alma'anawi to shi allafzi malam ya jingine mana shi zai zo a nan gaba insha Allah amma alma'anawi shi yana da lafuza da dama shi ma kuma ya kasu gida guda biyu akwai a attabi'u الرافع الاحتمال غير الظاهر daga cikin taukidul ma'anawi wato zai zo zahirinsa zai zo ya tunkuɗe abin da ana tsammanin ba shi ba ne sai kuma ya tabbata shi ne ko kuma ma yarfa'u tawahuma mudafin ilal muakkid wato zai zo ya tunkuɗe abin da ake tsammanin da ba shi ba ne to shi sai ya zo ya tabbatar da cewa a ah, wannan abu shi ne shi kuma yana da lafuza guda biyu akwai annafsu akwai alai misali kamar ka ce ja'a zaidun nafsuhu kaga anan ya tunkuɗe zattan wani zaidu ne ba zaidun ba misali kaga da kida kana zaman ka ce ah, ja'a khabaru zaidin ko ja'a rasulu zaidin a ba shi bane yanzu mun tunkuɗe batun khabar mun tunkuɗe batun rasul don haka ma yarfa'u tawakkuma mudafin ila al-mu'akkad yani zai tunkuɗe zattan cewa wannan ba shi ba ne waninsa ne a yanzu ya tabbata shi ne ja'a zaidun nafsuhu ja'a zaidun ainuhu yana da lafuza guda biyu da annafsu da kuma al'ain ina fata muna fahimta to sannan dole idan kana so ka yi taukit idan kana so ka yi taukit dole ka kawo domif wanda zai mutabaka da mu'akkat ja'a zaidun nafsuhu ja'at hindun nafsuha ja'a nasu anfusuhum dole ka kawo domif alladhi yutabiqu al-mu'akkat muna fahimta to da haka in ka tashi ذاك جاء زيد نفسه جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو المؤكد هنا نفس توكيد معنوي تابع للمؤكد مرفوع مثله وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل باسم مبني على الضم في محل جر مضاف به ina fata wani fahimta to shi ne wani bin nafsi au bil aini lismu okida da nafsi ko da ain ana karfafa suna amma sharadi ma'a domirin tabaqal mu'akkada tare da domiri wanda zai zo ya daidai da wancan suna da aka akkada in ja ja'a zaidun sai ce nafsuhu in nace ja'at zaid hindun sai ce nafsuha dole ne in kuma nace aitu zaidan sai zama nafsahu marautu bi zaidin sai zama nafsihi ina fata wannan fahimta ra'aitu hindan eh, nafsaha marautu bi hindin nafsiha ina fata mana fahimta to shine yace bin nafsi aw bil aini lismu ukida amma ma'a damirin tabaqa al muakkada muna fahimta to idan ya mana cewa sunan nan da kake so ka akkada ya zance mufrat ya faɗa misali ko musanna ne ko jam to sai ka akkada shi maimakon ka ce nafsi. sai ka mai da nafs ala wazni ain sai zama ala wazni misali sai ka ce ja'a zaidani maimakon nafsuhuma sai ka ce anfusuhuma ra'aitu zaidaini anfusahuma marartu bizaidaini anfusihima mun fahimta in ya zarce mufrad ya koma musanna ya fada ja ja'a zaiduna sai mu ce anfusuhum ra'aytu zaidina anfusahum marartu bizaidina anfusihim muna fahimta ko haka ayun جاء الزيدان أعينهما رأيت الزيدين أعينهما مررت بالزيدين أعينهما مو عندها واجمعهما بأفعل إن تبع يعني بعينه بنفسه كسن ياسو على وزن أفعل ناك نفسه سيزم من أنفس عينه ما أعين واجمعهما بأفعل إن تبع ma laisa wahida idan suka bi abinda ba guda ɗaya bane ma'ana ne kenan musanna ma'ana ne kenan jam mun fahimta to in kai haka takun muttabi'a za ka kasance mai bibiyan ka'ida ce da ya dace ka bita ina ka tabbata fahimta jama'a tai sai ma da ya ce kila ana karfafa al-musanna al-muzakkar sai ka ce ja zaidani kilahuma kilta lil musanna al muannas ja'at al hindani kiltahuma sannan kuma suna daukan a halatu tasniya wurin dai yani rafu da nasu ra'aytu zaidaini kiltayhima ra'aytu al hindai ra'aytu zaidaini kilayhima رأيت الهندين كلتيهما muna fahimta to da kila da kilta musannal muzakkar da kuma musannal muannas sannan kullu shi kuma yana daukan abin da yake jam'i ne ja'a rakbu kulluhu wato ana karfafa abin da yake na da ajiza sannan kuma ya sahu an yaqa ba'd al ajza'i mawqif al ba'd misali kace ja'a al jayshu kulluhu ai ta iya yiwuwa wasu ɓarayin jeshin na iya zuwa banda wasu ana fahimta don haka kullu ana ƙarfafa abu gaba ɗaya shi kuma abin wato zuwa jiza wanda yana da ɓangarora wani ɓangaren na iya tsayuwa a madadin wani ɓangare misali kamar ba za ka iya cewa a zaidun kulluhu ba ba za ka iya faɗa ba saboda zaidu ba ba za a ji za'in ne muna fahimta tayo to amma dukkanin su ba kowanne yajibu an yashtamila ala dhamir yula'iqul mu'akkad dole ne ya kunshi dhamiri wanda zai yi daidai da mu'akkad muna fahimta haka jami'a misali zaka ce ja'a an-nasu ajma'un ja ra'aytu an-nasa ajma'in marartu bin-nasi shine ma ce na kana ya fada eh jami'ahum kana ya fada ja'a an-nasu jami'ahum ra'aytu an-nasa jami'ahum bin-nasi jami'in kana ya ba abin da zai hana ka sosai wa kullan ma ce lafazin kullu uzkur fi yanzu ya shiga nau'i na biyu kenan cikin at-tawkilul ma'nawi shi kuma wannan shine huwa tabi'ur rafi'u ko ma yadfa'u tawahuma iradati ghairi shumul inda kana tsammanin abin bai shafi kowa da kowa bane a'a to ya shafi duk gaba daya in ka ce kila ya shafi mutane biyu in ka ce kilta mata biyu in ka ce jami' kowa ya shiga in ka ce kullu kowa ma ya shiga muna fahimta shine ma yarfa'u tawahhuma iradati ghairi shumul wato abin da zai tunkuɗe tsammanin wai ko ba kowa da kowa a kowa ma shiga cikin magana don haka shi yana ce mala uskur kulla kullu ka ambato shi fi shumul cikin abin da yake ya nuni akan gamewa shamil wakila haka kuma da kila wakilta da kuma kilta shi kila lil musanna muzakkar kilta lil musanna muannas jami'a haka kuma jami'a shi ma ana akkada shi da jami'i ja alqawmu jami'ahum ra'aytu alqawma jami'ahum marartu bil qawmi jami'ihim amma dukkanin su da kullu da kila da kilta da jami' da damiri musala kowanne ka hada shi da damirin da ya dace da shi muna fahimta malam ni kenan in mufradi ne ka hada shi da damirul mufrad in musanna ne da damirul musanna in kuma jam ne da damirul jam muna fahimta to shi ba wai alaihi rahmatullah yace a wurinsa ammu da kuma ammatu lafazi ne na tauhidi shi a wurinsa kamar da zaka yi cewa ja'a zaidun nafsuhu ko ja'a rakbu kulluhu kana iya cewa ja'a nasu ammatuhum ra'aytun nasa ammatahum marartu bin nasi ammatihim ya ce ni a wuri na amma lafazi ne na tauƙiri mun bayan wasu amalu aidan ka kullum fa’ila ma'ana larabawa kamar yadda suka yi amfani da kullu a wurin to sun yi amfani min amma daga amma shi ma sun cirato lafazin ammatu ya zama taukidi kamar irin aiki na kullu yani fa'ila kamar yadda kullu zai yi aiki shi ma amma an cirato shi ya aiki irin na kullu ba fahimta ba ma'ana wasu amalu aidan ka kullin larabawa sun yi amfani haka har wa yau kamar yadda aka yi amfani da kullu fa'ila wurin aiki to shi ma min amma an cirato daga amma yadda kullu ya yi aiki shi ma amma ya yi aiki irin kullu mun fahimta fa'ila nan kake tsammanin wai fa'il marfu ne a fa'ila yani aikin sa eh, irin aikin kullu to amma ma zai yi wannan irin aiki na kullu ne wanda sai dai amma in ba kara bayanin ta ba karbo ne dokar ga an haku zai ni da business a ba kaman amma ya aluna ba a min amma yani daga lafazin umum mai gamewa fit tawkidi a cikin tawkid an yi amfani da wannan amma ita amfani da ita malam mislan nafila kamar yadda kake nafila na sallah ne ka san me ma'anar nafila kari wa wa'abna lahu ishaqa wa yaquba kari. don haka anaflo ma za da alal fard don haka bi ma'ana abin da ka so ce da kai ko ka yi amfani da amma ko kar ka yi amfani da amma to dai abin ba za ka ba kamar dai da kasan nafila ne a cikin salloli muna mai nawa ne? mala idan kullu ta zo to in kana so ka karfafi maganan da yawa kana iya kara ajima ka ce ja alƙaumu kulluhum ajma'un ko kuma ja arrakbu kulluhu ajma'u wato ba a bar kowa ba ja aljaishu kulluhu ajma'u ne mutu da aljaishu da kuma wannan akwai ɗaya ne su wajen ne رأيت من جاء الجيش نعم كلهم نعم كما جاء القوم كلهم نعم alƙawun shi mutane da yawa jeshi shi ma itlaqin sa mufrad eh amana da bangarori da yawa duk ɗan kaso kana iya wahadawa kana iya jama'awa eh amma na gane jama'a din ana fara da din eh fito dai da ma'anan ne karara a gane kana iya ce ja aljaishu kulluhu ajma'u ja mun mai da yawa ja'a rakbu kulluhu ajma'u ja'a rakbu kulluhum ajma'u in taukidi ya kai gaya kira yawa to in ko mace ce misali kamar kulluha sai ka ce jama'u ja'atil qabilatu kulluha jama'u muna fahimta malamai yawa to shine malai yake cewa haka kuma ajma'i haka kuma wato idan yazo bayan kulluhum sai ya zama ajma'i ja'a rakbu kulluhu ajma'u جاءت القبيلة كلها جمعاء nasu nasu kulluhum ajma'un muna fahimta ja'atil qaba'ilu kulluhunna juma'u ma'ana kenan bayan kulluhu ajma kulluha jama'u kulluhum ajma'un sannan kulluhunna juma'u ba la baka na na'am wa ba da kullin akadu bi ajma'a bayan kulluhu to sai ka ce ajma'u bayan kulluha jam'a'a bayan kulluhum ajma'ina bayan kulluhunna thumma juma'u da haka daki daki sai ka ce ja'a rakbu kulluhu ajma'u ja'at alqabilatu kulluha jam'a'u ja'a an-nasu kulluhum ajma'un ja'at alqaba'il kulluhunna juma'u فإذا ممكن جمع مؤنث ايه وانت اللي مفرد للجمع المذكر وانت كما للجمع المؤنث sannan kuma wancan lil mufradati al muannatha wannan jami'i da ake mata juwa shi wannan wani jami'i yake arabi ne fu'al ne ma'ana jam'u tartibi ko jam'u jam'u jam'i duk yana iya dauka zai dauki jam'ul jam' yana kuma daukan jam'u tafsir kamar ukhra ne ko min ayami ukhra yawa جمع أخرى نعم تصل بالنساء نعم تصل جمع بالنساء نعم بالنساء ايه muna fahimta kuwa to amma mala larabawa sai aka samu sun mai amfani da waɗannan ajima ɗin da jama'u da kuma juma da ajma'u ba tare ma da kullum ba sai su ce maka ja'ar rakbu ajma' الباب كله جاءت القبيلة جمعاء جاء الناس أجمعوا سنة جاءت القبائل جمعوا أنا أنسى مسلمين أم بني جايز ما دليل كويك إيه؟ يا ليتني كنت صبيا مرضع تحملني الزلفاء حولا أكتع إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع محل شاهد ظللت الدهر أبكي أجمع أنت عقب شيء ظللت الدهر أبكي كله أجمع سجع ظللت الدهر أبكي أجمع ذاك مونا شيء دليلهم ذاك هكا بنا سيمون شيء كله كله ها ko a'a ko kullu hunna a'a ni wani ba sai na ce ba zumai baki zumai baki ka bai da lala eh wani da gaske kawan kalla kawan qur'ani ba wani muna fahimta wala wa duna kullin qad yaji'u ajma'u kai ba ma sai da kullun ba ma ajma'u na iya zuwa ba yi muna fahimta ba ka sarar yadda kullun da aka ce sai ya gabata sannan a'a an samu ba ma tare da kullun ba ajma'u ta zo jama'u ta zo ajma'una ta zo sun majuma'u da sun zo to idan mu'akkad ya kasance na kira shin ana yi akada shi misali na kiran kuma ta kasance mahduda walla ghair mahduda tana da iyaka ko ba ta da shi ana iya taukirin ta ko ba za a iya ba sai aka samu safani tsakanin malamai su mutanen basuwa suka ce idan mu'akkad ya kasance na kira la ya juzu taukiduhu ba za ka iya cewa sumtu shahran kullahu ba a wurin su ko makastu zamanan kullahu ba za ka iya cewa ba saboda sharati a wurin su labudda ne kuna mu'akkadu mu'arrafan sai suka ce to mu abin da yake na kira ne ba ruwan amma ku ba suka ce a'a mu ba mu sa aka ba sawa'an kana mu'arrafan am kana munakkaran in dai kana so ka akkada shi to shikenan kana iya yi mu bai damin ba muna fahimta sai ce wa inni yufi tankidu kurin kube idan taukidi ya amfanar ya karfafi na kira tare da amfanuwa kube to ni mun ansa magana ce ansashiya ma'ana idan ka ce sun to shaharan kullahu jumla ce mafida lagar mafida to wa in yufi taukidu mankurin idan taukidi ya amfanar da na kira ya karfafe ta aka samu amfanuwa kobin magana ta su amma wa an nuhatil basratil man'u shamil su kuma malaman nahu na basra wato hana haka din ya kunsa kowa da kowa sun ce a mu wannan magana ba mu san shi ba babba da yaro ya shiga cikin wannan magana mu ba mu yadda a ƙarfafi taukidi ba matukar ya kasance na kira. sun suna ka kawai bai dace ba yani ba da wani hujja sahihi wanda su kare kansu da shi wani bindin na cikin ƙwararri da abin yadda wanda din yana zama mu'arabi mu'arabi galibi galiban mu'akkad yakan zo mu'arraf to bina'an akan wannan sai suka ce tauhidul ko khurujun an ta'lif ko an mu'allaf ita ne daga cikin abin da ba san shi ba a haka da muguwar rawa ga kada a tashi mu a wurin muna fahimta to ina ga nan ne yayi muka muka dakata insha Allah eh alaikum salam mun dan kara ina ga kusan

Ah, amma akwai sun ka dan zirma ba ga sa a cikin qur'ani kazzabu bi na kulliha wa annama adama al-asma'a kullaha kulluhum a ah, wannan sai ka shiga cikin butunu al-kutub eh sai ka shiga cikin butunu al-kutub ai eh, insha ala na na wajen ta wajen tauki da na ra'ayi sai na kuma kwata kwata wajen ba ta ko an mutu nuna tauki ba ولا متبتبة kai wani abu aka kawo na tauhidi kamar nafsiya eh ai su suna nan tafi eh ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد تو شيكو ميلانا للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدن هما زي ما كان سؤال بقى ان شاء الله سمعت اي حروف دي ورقني ايه ولا انكم اسمع mana wannan kina ya fita daga cikin asalin abu da muka dauka na kalmar abasiya lafazi da ma'anawi tunda tauhidi lafazi shine wanda aka mimita kana yadda eh lafazin nan nan tafiya gaba insha Allah eh, to wannan wannan ma'anawi da zai yi ma'anawi ai ma'anawi asalin ma'anawi abu ne wanda ke kamar kishin hissi wanda ba ganin shi a zai na ana ce ra'aytu zaidan nafsahu na shi nafsin tauhid ne na amma kuma an shi na shi ma bari shi amma ba sai mai lafazi eh abin da yasa suka ce da shi ma'anawi saboda ya tunkuɗe hankalin zattan saƙo ne ya yi ko kuma labarinsa ne fahimta ya tunkuɗe wannan tunani na ma'anance to kasantuwan ya bayyana karara don haka sai zama ma a sai aka jingina shi zuwa ga wancan da aka tunkuɗe Yauwa sai aka kawo wannan to sai wancan ya galaba aka ce da shi ma'anawi yanzu da zan ce banal Abiru bai da nasahu bai zama majal ba aure shi ne yana da shi ba da gaske wannan majal ba da gaske sosai na na shi tauhidin nan galibi ya ci ba'u da ma'akantai ai da mai ai shi za ka ce ya ci ba'u da i'rabi yadda ka san na da marud ne in wanda ya kasance marfu'i dole shi ma marfu'i in mansubi mansubi in majruri majruri na da sha'ala kan bambanci idan ya zuba tarkace a da yawa haka na wajen da kuma adal na da za ka ga lokaci na sunan abin da yake haka ne galibi ba sai da kamar yana zama masu bi da eh a ba mansubi yake zama ba kala badal yake badal ba ina shi ma tabiya ne to tabiya ne alhamdulillah ya wani ɗaya kenan kana iya cewa ja'a zaidun juz'uhu koko qabilatuhu جاءت زيد قبيلته رأيت زيدا أباه جاءت زيد جاءت زيد قبيلته يعني زي جاء زيد قبيلته wannan na kan shi badalul ghalat yani kana so ka ce kabila zaidu ce ta ka ce eh, kana so ka ce kabila yawa ja'a zaidun zaidun ka ce ya zo sai kai kuskure ka ce kabilatu ja'a alhimaru annasu kana so ka ce mutane sun zo sai ka ce abin nan himaru ya zo wannan kan shi badalul ghalat don haka dole shi mai kasance tabi'a in mubdal ya kasance marfo dole ya kasance marfo in mansubi mansubi in majruri majruri dole ne wannan dole ne ba wani abin nan na alaikum salam lafi na jami'an na ai kai shi ne kuma ko zuwa jami'an jami'an bai da shi wurin wurin hal an nasu matsayin hal a wajen eh, yana iya dauka yana iya ɗauka in ya saba ma wasalin wancan ba yana iya ɗaukan halin eh alaikum salam kamar nan da aka ce azwa ɗin da jami'a ana zai ba shi ma wannan in ya zama amsan na mai da aka ai da nas idan musamman da ake ya a sai jami a wasu kuma eh kuma wannan kamar ajima za a cewa ja a zai dani ajima kuma wannan an ce wagna bi kilta wa bikila yani ka wadatu da kila da kilta sun kwashe maka maganan ajima da kuma jama'awa ne da sauransu نعم نعم أفوس جميع نعم جميع إيه أي جمع جمع يبدأ من الاثنين فصاعدا الجمع يبدأ من الاثنين فصاعدا na'am amma ana kawo wasan na'am ba shi ne mutanna shi ne mutanna ba ka ce da zaidani a wurin ba bai ba ce nafsun ku yausiri an fusu dole kana iya cewa amma afsah an kuma ya shi a cikin nan ne na نعم مالا مالا كون سالي نعم الناس كلهم ما جمعوا نعم لم يمكن كما تلك أيضا سمع المكبر وجه مثالي من شيء سفر الأول سفر الثاني a wannan zaka ce muakkad wa huwa tawkid wancan kuma muakkad a zaka ce wannan muakkad wa huwa tawkid wancan kuma shine muakkad eh muakkad ne asali a wani littafi da suka ware ne musamman wanda aka ware ikhtalafu kufar basra musamman inda suke sabani kawai zallan da kawai littafai da yawa an ka duba za ka samu Aiki da yake ne kawai sabanin ايه نعم سامو انك دوبا تاريخ وعذاب العرب كوكو مارك خصائص نا ايه الانصاف إيه؟ الانصاف قتل النجامة يا اول قتل النجامة سومو من اللبيب ان كتب العارف دوك الزلاف الله نعم, نعم. طيب، سبحانك اللهم وحمدك شر الله اله الا انت اسفك انتوني